Karamci da kyautatawa suna gusar da aibin bawa a nan duniya da kuma lahira. Duk lokacin da ka zama kana, kana girmamawa ko kana darajta wadda Allah subhanahu ta'ala ya sanya suke ƙasanka, kake basu su, to ko da kana da wani aibi, wa'innan mutanen in an shekara ɗari ana faɗan musu laifinka ba za su taɓa gani ba saboda ka karrama su saboda ka girmama su saboda kyauta ƙanƙani da kai ka janyo ma kanka farin jini ka ja ma kanka ɗaukaka a wajen su Allah muna roƙonka ka ba mu abin da za mu bada mataimaki maki suke ƙasan mu ka kuma rufa mana asiri fi duniya wal ahira